الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء baka sani ba ya kai wannan manzo cewa waɗanda suke sama daga mala'iku suna yi wa Allah sujjada ta biyayya hakanan waɗanda suke ƙasa daga mutane da aljannu rana ma tana masa sujjada wata ma yana masa sujjada taurarin da suke sama suna masa sujjada da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi a bayan ƙasa duk suna masa sujjada ta miƙa wuya haka ma da yawa daga cikin mutane suna masa sujjada ta ɗa'a da biyayya kuma da yawa suna ƙin yi masa sujjadar biyayya sai azabar Allah ta tabbata a kansu saboda kafircinsu duk wanda Allah ya kaddara masa kaskanci da wulakanci saboda kafircinsa to ba shi da wanda zai girmama shi lalle Allah yana aikata abin da ya ga dama babu mai tursasa shi yayin da Allah ya bayyana waɗanda suke masa sujjada bisa da'a da waɗanda suke kin yi masa sai ya faɗi sakamakon kowa daga cikinsu ya ce